ya riga ya sani cewa an riga an kai wata marhalar da abinda bahaushe yake cewa tura ta kai bango ko tura ta kusan kaiwa bango ɗazu-ɗazun nan na ga ɗaya daga cikin malamai a nan ƙasan profesa salisu shehu yana wata magana mai muhimmanci cewa shekara arba'in da ta wuce a yanzu duk wanda ka gan shi yana riƙe da mukami a ƙasar nan inda ya kai shekara arba'in to za ka samu cewa baban shi bai kashe mai kuɗi ya karatu ba a makarantar gwamnati ya abincin gwamnati ake bashi da motar gwamnati ya hau da allowance da komai ya ce a wancan lokacin za ka samu dan talaka yana da alaƙa da 'ya'yan manya sau da ka abu yana faruwa za su zo mai shi ma zai yi mai shi ma zai zo musu tama yanzu wannan abin da kuke ganin a kwanan nan tura tana kaiwa bango zalunci ne da aka kafa shi tsawon lokaci sai ya zamanto kullum aka waye gari yanzu wanda babu shi yana ƙara shiga cikin wahala shi kuma mai shi yana ƙara zama kullum yana da shi saboda ka na sha faɗa nake cewa sun riga sun kasa najeriya gida uku abinda 'yan bogo suke ce masa triangle sama ta yi faɗi ƙasa ta yi mai ƙasa ta yi tsukuku saboda haka yanzu sun kasa najeriya gida uku masu kuɗi masu mulki sannan ya ibadiyar ladina amanu a in kana so ka gane haka a wancan shekarun da ya magana a baya da masu kuɗi manya da masu kuɗi da waɗanda suke suna da alaƙa da gwamnati da asibiti da makaranta tana haɗa su da ragowar mutane amma yanzu da asibiti da makaranta ba ta haɗa su da ragowarwa ba ta haɗa su da ragowar mutane wadaka kana ɗan talaka sai ka ga wani ɗan wani gwamna ne ko ɗan wani minista ne tare kuka yi karatu da shi a makaranta saboda lokacin makarantar kuɗe ne shi so yana iya zuwa gidanku saboda makaranta ta haɗa ku kai ma iya zuwa wa amma yanzu fa eh to wannan zaluncin da aka gina a ƙasar nan fa shi ne abin faye ta tafiya har ya kawo inda kuka ga ya kawo yanzu tura take so ta kai bango da aka tashi sai aka kashe makarantun gwamnati sai aka yi private school sau da aka sai ya zamanto yanzu ba ta inda ɗan talaka da ɗan mai kuɗi ko dan mai mulki za su haɗu sannan kuma kullum tazaran ƙara yawa take yi shi aikin hajjin nan da na je bana muna tare da ɗaya daga cikin 'yan uwa mazauna madina ana ce masa abul motas ya ce min akwai ranar da ɗaya daga cikin gwamnonin madina yana yawo a wata mota ya ce saboda yana ganin shi idan wata munasaba ta kama yana gabatar da wani sako ko kaza ya ce kawai sai gan shi a wata mota yana yawo da daddare a madina bai taɓa tsammanin ya ce amma saboda ya san shi sai ya kura min ido yana kallon shi sai gwamnan ya ce mai kana tunanin wane ne ko sai ce eh, sai ce ni ne wanda kake tunanin shi ne ya ce kuma wallahi lokacin da ya gan shi shi kaɗai ne a mota ba kuwa yana yawo da daddare a madina gwamna kuma gwamnan ma irin na madina madinan ma ta annabi muhammad ruwan da manyan suke sha shine jama'ar gari suke sha sun gyara asibitocin da in gwamnan bai da lafiya asibitin da za a kai shi shine asibitin da za a kai wa amma nan fa ta wannan zaluncin da aka gina tsawon lokaci a ƙasar nan kullum aka waye gari wanda babu ƙara babu yake kuma mai shi yana ƙarawa babu balas mun faɗa mun ce masu kuɗi sai masu mulki sai kuma ya ibadiyar ladina amu da ka a tsarin waɗannan ɓangarorin guda biyu idan 'ya'yansu suka gama karatu ba sa jiran aiki shi kuma waɗanda ba su ba in ya gama karatu sai ya jirawa sai ya jira aiki kowa ya san cewa ƙasar nan ta wayi gari yanzu ta zama ko aiki ka je wa ka sani wa kake da alaka da shi ba waye karatu waye ya iya ba tsakaninmu da Allah haka aka waye gari ko ba haka kwaye gari ba to based on wannan ne da aka kasa Najeriya gida uku masu kuɗi masu mulki ya ibadiyar lazina amanu to sai aka zo aka shuka mana iri guda goma wanda wannan irin ya yaɗan da shi ne ya kawo mahalin da muke ciki na farko babu abinci kowa ya san halin da muke ciki yanzu ba ranar da mutane adadin da ba zai kirgu ba za su zo gidana kuma wanda suka fi zuwa mata ne cikin mutum goma in sun zo in ka tambaye su mai matsala sai ce maka abinci abinci kuma na ce a cikin shekara goma fa lokacin mai malafa, kudin buhun shinkafa ɗaya a yanzu fa shine kudin buhun shinkafa guda goma sha ɗaya har da canjin dubu biyu da ɗari biyar jama'a ta ma ƙara ku don allah ka yi wa mutanen najeriya adalci abinda mutane su kuma yake shigo masu na hanyar da za su rayanin ku goma sha ɗaya ko kun san cewa har yanzu akwai local akwai guraren da har yanzu akwai ma'aikatan gwamnatin da dubu ake ba su albashi eh minimo ɗin albashi fa da ake buƙatar a biya dubu a wata har da aka zo yanzu akwai gwamnatocin da sun kasa biyan dubu talatin ɗin yanzu da ake magana a gwamnatin tarayya take cewa za ta biya minimo ɗin albashi dubu da wani abu har yanzu albashin nan in an yadda ma a haka ba ma'aikaci in zai yi aikin gwamnati haka wannan albashin fa ba zai siya mai buhun shinkafa ɗaya ba a wata don Allah ka faɗa min tiya za a ci gaba da rayuwa a haka ga aurarakin mutane ne kullum in an waye gari mutuwa yake namiji ya yi zuciya inda bai kamata ya zuciya ba ita ma mace ce zuciya inda bai kamata ta yi mai ba ita ma ba laifinta ba ne shi ma ba laifin shi ba ne yanayi ne ya kawo haka babu abinci shine na farko ko babu magani na nawa sannan babu suturar sawa uku sannan na hudu babu ilimi kowa ya san yadda harkar ilimi yanzu ta zama yanzu maganan makarantunmu na firamare da nawa na sakandiri duk wanda ka ga shi yana zuwa makarantar gwamnati ta firamare ko ta sakandiri na rantse da Allah don ba yadda zai yi Eh? ku faɗa min wani ɗan siyasa ɗaya ko wani babban mutum da ka sani yanzu ɗan shi yana firamarin gwamnati ko sakandarin gwamnati in sun yadda ilimin yana da nagarta a dawo da 'ya'yan wurin babu me ya sa muka ce rigingimin da suka je suka ɗauko na sarauta yanzu ba shi ba ne matsalar mutane babu ilimi ingantacce babu wajen zama mai kyau Shi ne na shida ko sannan babu ruwan sha ɗazun nan muke magana muke cewa yanzu jihohinmu a arewa a da da kowa ya san kowace unguwa ana kawo ruwan famfo ko to yanzu maganar ruwan famfo a garuruwanmu ya zama kabaru kana ba ta shi ake ba wasu guraren sai fa dai su jira fa sai in Allah ya kawo na sama su ɗiba wani ruwan da zai sha yanzu a unguwar da yake saboda talaucin ruwa da ake yi ruwan da yake siya a kura kullum don yi abinci ya shaye waye na rantse da Allah ya fi ƙarfin albashin da yake samu haka ne ko ba haka ba ne babu wannan sannan babu wa uba hanya mai kyau sannan babu man fetur yanzu litan man fetur nawa ne 800 hadda nawa Hadda hamsin don girman Allah mutumin da ke rayuwa a Najeriya ko a mafarki a cikin shekarun nan aka ce maka za a waye gari za ka sai litan man fetur naira 800 za ka yadda ba man fetur eh a waye gari kudin litan man galan ɗaya koma kudin da nawa ne galan ɗin in na ce da da ma'anan fa ba wai shekaru ba a'a shekara ɗaya da ta wuce nawa ne galan ɗin in dai za a bi ka'ida gidan mai kafin a shiga yanayin da aka shiga nawa ne eh? to yanzu sai aka koma kuɗin galan ɗaya eh? shi ne lita ɗaya sannan kuma in aka zo uwa uba matsalar tsaro sai yadda hali ta yi sai yadda hali don ma yana daga cikin matsalolinmu to mu dama duk wanda ya sani mun dade mana kira batun yanzu ba mun ce gwamnati abu biyu za ta yi abu nawa za ta yi biyu Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce shawa su bauta mai ya faɗi dalili guda biyu da ya ce li'ilafi ƙureshin ilafihim sai ya ce faliya abu durar bahadal baiti sabota ma ubangijin wannan ɗakin allazi at'amahum wanda ya ciyar da su daga yin sannan wa amanahum na rantsi da Allah duk abin da gwamnati za ta yi wajibi ne a kanta sai ta yi hanyar da mutane za su rayu ya zama tana da sauƙi wannan a faɗa ma mutane gaskiya ita ma gwamnati a faɗa miki gaskiya duk wani mai analysis da duk wani wanda ya san harkar kaza da duk wanda ya san kaza duk wata magana da za a faɗa in dai ba wannan maganar za a faɗa ba ƙarya ce maganar banza ce wajibi ne ga gwamnati ta sani Tun da Allah ya ce allazi ta'a min ju'in to hanyar da mutane za su ci abinci su rayu dole gwamnati ya zamanto ta samar da hanyar ya zama tana da sauƙi ba ta da wahala yanzu ba muna maganar Saudiya ba ai ranar nan na buga misali nake cewa in ka hada da yadda ake siyan abu a nan. za ka ga akwai sauƙi a nan bin nisba zuwa ga can amma bambancin shi ne can hanyar samun abin yana da sauƙi so in hanyar samun abu yana da sauƙi ko abu yana da tsada tsadar beme amma ya zama abu yana da tsada kuma hanyarsa tana da mugun wahala to wannan ita ce matsala ta farko duk kuma yadda za a yi duk wanda ya faɗa mata maka wata magana a ce maka hanyar da mutane in ba Allah ba dama waye zai iya ciyar da mutane abin da fa mutane suke bukata fa asalan ma farko ba wai tana bukatar a dinga ɗaukar kuɗi ana a'a gwamnati take bukatar ko ya za a yi mutane a yi hanyar da kowa hanyar da zai je nemi abin da zai ci ya zama hanyar tana da sauƙi shine kaɗai fa abin da 'yan ƙasa ke bukata fa don bana tsammanin mutane asalan farko suna jiran ne wai kowa a ɗibo arziki a bashi ne wala wannan ba shi bane tunanin mutane hanyar da mutane za su je su nemi abincin ya zama tana da sauki ita ce take da wa to dole ne gwamnati duk yadda za ta yi ta tunanin hanyar da mutane za su je su nemi abinci ya zama tana da sauki kar ta ci gaba da yin wahala sana abu na biyu shine da Allah ya ce allazi at'amahum min ju'in sanan wa amanahum min ya amintar da su daga wa tsoro to dole ne wajibi ne ga gwamnati duk hanyar da za ta samu wa da mutane aminci ta fuskar tsaro a gidajensu aminci ta fuskar tsaro a kan mai hanyoyinsu wala wajibi ne sai ta yi in aka yi haka to shi ne ƙasa za ta zauna lafiya abinda ba su gane ba kun ga lokacin da za ka kashe rayuwar ɗan wani don ka gina rayuwar ɗanka ba ka san cewa ɗan naka ma ka kashe rayuwarsa ba ba yanzu ɗaya daga cikin waɗanda suka riƙe shugabannin sojoji a najeriya wane ne wannan ake ce masa alice Ai, yanzu bayan ya riƙe wannan mukamin ya gama ko lokacin da wasu suka haɗu da shi a hanya sanda suka kashe shi ba su masan suka kashe ba kuɗi suke nema sai bayan sun kashe shi sannan suka gane daga ba ai ga wanda suka kashe to wannan fa shine abin da ake gudu ku zo ku tara kuɗi ba ku da lokacin da za ku kashe wa an waye gari kullum masu shi ƙara samu suke marasa shi ƙarawa ƙara talauci suke yi to muna kira zuwa ga gwamnati wannan abu ban ga yadda za a yi ba mutane su ci gaba da rayuwa a haka wajibi ne ga ita gwamnati ta fi kowa sanin hanyoyin da za ta bi don samarwa da mutane wa hanyar da mutane za su nemi abinci su rayu ya zama tana da sauƙi sannan mutane su samu aminci Allah ka ji kan Umar Musa shi kaɗai ne fa shugaban da izo ya hau kan shugabancin Najeriya ya rage wa 'yan Najeriya kuɗin bai amma duk wanda ya taho me yake to mu muna kira zuwa ga gwamnati al'amara mu da muke cikin mutane musamman ni wanda ya sanni ya san cewa a cikin society talakawa nake rayuwa a tudun wada gaba da baya mun san cewa al'umma tana cikin wani yanayi kuma wajibi ne duk wani security ko wani mai wani bayanai na sirri da zai faɗa ma gwamnati bayanin da ba wannan ba ƙarya ya faɗa mata bai faɗa mata gaskiya ba abin da za a yi kawai shi ne hanyar fa da mutane za su nemi abincin da za a rayu to dole fa gwamnati ta bi waɗannan hanyoyin ya zama hanyar tana da sauƙi amma wallahi ba zai yiwu ba mutane suna kallo tazaran ya zama tana da mugun yawa a najeriya tsakanin mai shi a yanzu na bada misali na ce yanzu gashi wani yana ba da labari gwamna ne ya gani a madina amma gashi yana yawo shi shi kaɗai da daddare a mota ko security ba. sun kasa gane cewa a dawo a yi adalci sai kowa ya zauna lafiya amma wallahi rashin adalci shi ne sa a ci gaba da ɓoye-ɓoye yanzu kwanan nan cikin 'yan wasu matasa da naga an kama sun je abuja wani gida za su yi sata janar ne na soja fa suka shiga gidansa lokacin da ya yi arestin ɗin wani da bindiga bai sani ba a shi wani ya zagayo ta bayan shi ya buga mai wuka ya kashe shi ga shi ya kai mustawa ta janar a gidan soja ya yi ritaya amma saboda irin wannan matsalolin a ƙasa na rashin aminci yanzu ga shi wasu sun biyo shi a gida sun kashe wani aminci kake da shi cewa ba za ka tara wani abu amma za ka iya zaunawa ka ci abin lafiya ba gara ya zama kana da abin da yake ɗan kaɗan ba ne ƙasa na zaune lafiya ka yi harkokinka na rayuwa da ya zama kana da abu ka tara ka jibgi da yawa amma hankalinka ba a kwance ke ba to wannan fa ne abin da fa ake a ƙasar nan fa to da haka muna kira ga shugabanni su ji tsoron Allah a yi adalci wallahi duk wani malami da zai wata magana ba wannan ba zalunci da rashin gaskiya shi ya kai ƙasar nan halin da take ciki kuma dole sai shugabanni sun ji tsoron Allah an yi wa mutane adalci sannan ƙasa za ta wa sannan ƙasa za ta zauna lafiya da haka mu muna kira ga ni ba ni da wata maslaha a Najeriya da ta wuce ƙwaya ɗaya ba shine a zauna lafiya mu ci gaba da karantar da sunna su da suke kan mukaman abinda bahaushe yake cewa duk yadda lafiya ta yi wani daɗi to barin mai ita ne kare san ni ba gwamna ba ne ni ba minista ba ne ni ba wani mukami nake da shi ba a ƙasar nan amma kullum muna kira ƙasa ta zaunawa to ku da kuke da mukamai duk yadda ƙasar take da daɗi to ta fi muku daɗi sama da mu to a dawo baya a adalci a gina asasi na adalci a ƙasar nan ƙasar nan wallahi za ta zauna lafiya amma wallahi muddin aka ci gaba da tafiya akan asasi na zalunci billahi allazi la ilaha illa huwa duk wanda ya ce maka wai da zalunci da zaman lafiya su tafi to yana da mugun wahala shi yasa malamai suka yadda cewa daula ko da ba akan asasi na imani take tafiya ba in akan adalci take tafiya Allah zai batta ta zauna lafiya sannan wallahi daula ko akan asasi na addini aka gina ta in aka cire adalci wallahi ba za ta zauna lafiya ba saboda haka tunda gwamnati ta ce za ta bi matakai eh mu wancan da ya zo ya rufe mana boda shekara nawa haka fa kawai ana zauna lafiya mutane na harkokinsu ya zo kawai ya rufe mutane boda wai sai an noma a daidai lokacin da kuma ya san ana fama da matsalar tsaro fa to har ya tafi shekara takwas ba a noma komai ba kuma daga ran da ya zo ya rufe bodan nan daga ranar yana daga cikin asbab ɗin al'umma ta shiga matsala to sun ce za su ba da dama za a rufe za a buɗewa za a shigo da wa to lokaci ya yi lallai su ba da dama a buɗe boda a shigo da abinci a samu al'amara su yi sauƙi kuma gwamnati ta ci gaba da bin hanyoyin da 'yan ƙasa maganan wani ya ce maka population ya karu maganar banza ce da population ya karu Allah bai karu arzikin ba eh wadaka mu muna faɗa musu daga wannan majalisun. ababe biyu a yi wa mutane a kansu a yi ƙoƙari hanyar da mutane za su rayu zama tana da sauƙi ba ta da wahala a samar wa da mutane tsaro amma wallahi ba yadda za a yi a ci a cikin shi yanzu da yawa nan kafin lokacin nan da a gidajen man nan zaka samu yadda ake siyar da fetur yana da famfo akwai kalanzir yana daga cikin mafi karancin abin da talaka yake amfani da shi amma yanzu da Allah kalanzir bai fi karfin talaka ba eh akwai ya fi karfin talaka ne ba talakan da yana zai iya zuwa ya je ya siyo kalanzir ya yi ya girki da shi eh har gara ma ka sai gas ya fi maka sauƙi da ka ce za ka amfani da kalanzir to kuma dama kalanzir in ba girki za a yi da shi ba mai za a yi da shi sha ake yi ba mota ake zuba ma ba wani abu ake yi da shi ba amma dan mugunta wani ya zo ya ƙara mai kuɗi ya tafi ban mutane Allah ya sa mu dace wanda haka mu dai wa nasahatu lakum walakin la tuhibbuna hina yawa mu mun faɗa kuma Allah ya zama shaida amma wannan tazarar da take tafiya a Najeriya kullum tsakanin mai shi da mara shi mara shi yana ƙara shiga cikin wahala kullum mai shi kuma yana ƙarawa wallahi in ba a gyara wannan abin ba akwai matsala mu muna roƙon Allah ya ba su ikon gyara mu shine kadai abin da mu faɗa Allah kuma ya ba gwamnati ikon bin hanyoyin da ya dace don ta abin da ya dace ga 'yan ƙasa wa bi hadal qadri kifaya wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa rahmatullahi